الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعجل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وأنا شيخ زمان يوم التلاقي أنا زمنا في الكتاب مولانا العدلة الوثقية ولكن الكتاب هو منظومة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وزارة شكرة بقي بكر الشريف بقي ما يجرى في السنة a baya ayoyin da makaranta suna da alaƙa da yadda ƙur'ani yadda Allah ta'ala da kanka subhanahu ta'ala ya siffanta kansa da siffofinta da sunayensa da ayyukansa subhanahu ta'ala ya zama tashi fasali na biyu fasalu rabewa ثم في سنة sallallahu alaihi صلى الله sannan kuma sai mu dawo kan sunan mu zaɓi idan ka ce a sunna معناتها لغة شيني الطريقة هنيا هنيا الطريقة علوم المحدث السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء كان ذلك قبل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وبعد ومن أصحاب ابن حجر الأسقلاني سيرة باري يفسر سنة yace za a iya tabbatar da annabi ba su wasallam na abin magana ne ko aiki ko kuduri ko abin da ya gani ana yi bihana ko abin da ke fa halitta su ne ko dabi'a kafin aiko shi a matsayin annabi ko bayan an aiko shi sai ma da ke cewa sai mu dawo kan sunna tun da dama mun tabbata aqida ana tabbatar da ita ne hanyoyi biyu tauhidi ko dai qur'ani kai tsaye ko hadisai na annabi da su wasallam da wanda suka fito da wajen sa مالك ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيما كما في سنة مثلا الله صلى الله عليه وسلم والسنة إذا سنة تفسر القرآن إذا تفسر القرآن وتبينه وما تكتوت الشكيل يبيانه وتدل عليه كما تينوني أكام أبن القرآن يفعل وتعبر عنه كما تفسر أبن القرآن بفسر وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangiji ta shi nan hadisi sahih min hadisi sahih ke cikin hadisi da fito allati talaqaha an ma'rifati bil qabul wanda ma abuta ilimi suka karbo yana hadisin bil qabul su karɓi sanu biyu wajaba imanu biha ya wajaba da abinda da yazo a cikin wannan hadisi da tsofaffin Allah ya wajaba imani da shi ta zalika har wayo kamar yadda wato yazo a cikin Qur'ani ومن ذلك لنتم سلام قول صلى الله عليه وسلم فدم الناس التي ينزل ربنا الى السماء الدنيا وبنجد من تقوى ادوى سنة الدنيا كل ليلة قوة ندري حين يبقى ثلث الليل الاخر ولكن حين يبقى ثلث الليل الاخر ان يقتل دا ليك تقوى ندري يري معنى عرب الدين هذا صفة النزول صفة سقوة صفة تتعلم ينام سقوة ما سقوة تدعي لشيء سبحانه وتعالى ويقول سيتي من يدعوني وانني زي كرانا وابي كراون فأستجيب له عن سمت من يسألني وابي ركين فأعطيه نباش من يستغفرني وانني تكفوتني من غفرته وأغفر لك لغفرت سمت متفق عليه أن يسكت البخاري في وقوله صلى الله عليه وسلم لفظ من ذا الله الله أشد فرحا Allah musulki ya fi tsananin yin farin ciki da shi abdihi al-mu'min da tuban bawan sa mu'min ma'ana ubangiji kan ala yana tsananin minna da tuban bawan bawan tuban bawan sa mu'min zahib wanda yake tuba zuwa gare shi min ahadikum fiye da farin ciki da ɗayan ku ɗayan ku yake bi rahilatihi a sanda ya tsinci da sa al-hadith wannan zikini mutum wani alima cikin sai bukhari sai قول صلى الله عليه وسلم ده كما ده وسلم يضحك الله من ديانا داريا الى رجلين ذو متاجين بي قالت سبت الفرح سبت فرد ذات بتجع الله سبت النزول سبت الله نعم ألا هنا داريا الى رجلين كما ذا يقتل احدهما الاخر ليس كشيء لا كلاهما يدخل الجنه بس كان نفس مشجع الجنه وتقول عليه bukhari ya rubuta na wa qawluhu da fadan shi sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna ubangiji mu yayi mamaki kada su ba mamaki wato su ba ta Allah ubangiji mu yayi mamaki min qanuti aw min qanuti abdi daga dauki hasu da kaunar bawansa wa qurbi wato da kuma yadda bawa yake jin cewa wato Allah ya masa nisa أبلينا الاثنين وبنجل سوى على يكلمك أبلينا الاثنين كنا في أوكي أو نادي بتكرها مثلا يظل يضحك في الله إدارية يعلم لنا سوى أن فرجكم قريب يا تشوى يا إيهو هنا حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لفتن سمنا سنوي كي تشوى لا تزال جهنم وتزال وبلاتك شيء بعد يدفع فيها ولاتك شيء أنا تجيب ومتعدد ana ta jefa mata bayi ba wahiyar da kuli tana cewa hal min mafi zan ta karo masu kai kari shatta ya ba'a rabbul izza har sai ubangijin ta kama da buwaya ya sanya fiha rijla ya sanya kafarta a cikin wutar jahannama kaji nan siffa ta jiga jiki da kafar ta Allah imani da wannan wa fi riwayatin a wata riwaya alaiha qadama ya tsora wato diga jikin sa akan wuta fayin da wai ba su haɗe da ba sai ta wuta ya cure ya haɗe waje daya wato ko su ta yi mace kaf tana ihu tana kuma ta kaga laifin da ya kasance mutum wani adam ita wuta kanta Allah ba ba ƙwaru ta lallahu alaihi sallam da faɗin mana an kalli sallam da yake cewa ya ƙuli ta'ala Allah matsa ku ta kirkira cewa ya Adam ya kai Adam فيقول سي باوان يجي لبيك وسعديك أمسى ولك إنا نمر بوتك رسيرك فينادى بصوت الداعي والكرة لصوت مدعوك إن الله يأمرك ألا ينأمرك أن تخرج من ذريتك wannan annabi adam Allah yake gaya wa ya adam tunda Allah ya ce annabi adam ya adam ya kai adam bai kulu sai annabi adam ce labai ko ta'ala na amsa maka ina neman rabon kanka fa yunada bi sauti sai ai wani kira don sauti madaukaki inna Allah ya amurka annabi Adam Allah yana umartaka an tukhrija min zurriyyatik ka fitar daga cikin ƴaƴanka ba'san wani ayari wani turusu wani gangami idan na yi wanda za a sata wuta mutakuna ali mutakuna bukhari da musulman al'adu suna da kowane yunada bi sauti nan siffa ce ta zanci wannan yunadi ai Allah zai kira da sautinsa sa kake nan Allah yana da sauti yunada bi sauti shine abin da ibn tamiya ce nuna dawna ali wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahad babu wani daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuh ba ta ce ubangijin sa yayi zance da shi walaysa bainahu wa bainahu tarjuman babu fassara tsakaninsa da shi ba mai fassara ba wanda zai fassara ba mai fasara babu tafinta wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da kada manzo ta fi ruqyatul marid a ruqiya da ake mara lafiya rabbuna allah alladhi fis samaa Allah shine ubangijin wanda yake sama ta kaddasa ta kaddasa ta kaddasa ismu sunanka ya tsarkaka amurka fis samaa wal ard lamarinka yana sama yana kasa kama rahmatuka fis samaa kamar da rahmatuka take sama ij'al rahmatak Allah ka sanya rahmatuka fil ard a kasa اغفر لنا فغفر تامنا حبنا ذنوبنا وخطايانا دكتورنا أنت رب الطيبين كين أبجد باي نقرب من ما تركي أنت رحمة أنك تكد وترامة دولة أيناك لرحمتك وترامك وشفاء أنك تكد مرضك من شفائك إذا تكون على هذا الوجع فولا تشي ولا مرة لك فيبرأ في مرة لا كانت تحكي يوركي حديث الحسن رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني فذلك من ذاك أسألك وذلك أمن كيمون با وأنا أمين من في السماء مين يعني أمين تشوان الذي في السماء هذا الله يكي حديث يا كده حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء العرش أكبر وايتي والله فوق العرش هو الله ينسمع العرش وهو يعلم ما أنتم عليه الله يتمالك في حديث حسن رواه أبو داود وغيره wa qawluhu sallallahu alaihi jariya da fadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan baiwa aina Allah aina Allah yake kare su sama suke a sama yake kare suke man ana waye kare suke suke cewa anta rasulullah kai da kadan Allah ne kare ce a iqaha ka yanta ta mu'mina wannan mu'mina ce saboda ta ce Allah a sama ta kudurce abin ta na gaskiya rawa musulunci. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان بقدم لا أنت ما ببلد الإيمان أن تعلم سوى وأن الله معك الله ينسر تكيد سنن إذا من تحيث ما كنت ذي إنك حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لفضل أن أنت إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذا سيهم يتعشدوا وسلم فلا أن كان يتوفد ما زنا كوكاكي إبادة وجهه أقبان فسكة أقبان ولا عن يمينه كان يتوفد ما زنا ko kaki a daman fa inna Allah haqiba da wajhi Allah yana gaban fuskarsa wannan gaba wanda ya dace da Allah subhanahu wataala walakin an yasari irin shi an dace ko da madina ko kaki ya ta bangaren hagunsa aw ta hata kadami ko kashin diga jikin sa muttafaqun a wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah ce Allahumma rabbas samawati sab'a ya ubangiji mahalicin sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai wa rabbal arshi ya mahalicin al'arshi al'azim mai girma rabbana wa rabbu kulli shay kai ne mahalicin mu abu mu na gaskiya mahalicin kowane abu farikan habbi kai ne mahalicin kwaya wannawa wato mahalicin wato farikan habbi wato ma'abucin wato alhabbi kwaya wannawa da kwallaye munzil kitab munzil tawtara kai ne wanda suka da tawra wal injila wal qur'an da qur'ani a'udhu bika Allah ina neman tsarin kadin min sharri nafsi daga sharrin zuciya ta wa min kulli dabba da kadin daga sharrin dukkan wata dabba anta akhidhu bi nafsiyatiha wata kake rike da zankwanta anta al kai ne na farko ba tare da farko ba balaysa qablaka shay'un babu wani abu wanda yake kafin ka wa anta al kai ne na karshe ba tare da ba wani abu a bayan ka wa anta kai ne hau saman ka وأنت الآخر كان نسألك وليس بعدك شيء باب ونأخذك باينك وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن كان مثلا نبويا وليس دونك شيء باب ونأخذ وندع يجي عندك ويكي كأين سبحانه وتعالى اقضي عني الدين كبيع مباشر وأغنني كودا تاني من الفقر تقبل التولوشي ومسلم مسلم التجارة تونالي الله عليه وسلم أفضل الإيمان ما في فلل الإيمان أن تعلم كسنتي وأن الله معك الله يا ترى كيد سننسى لإلمنسى شيء ما كنت دي إنك حديث حسن أديها قبل نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لقد من الله سلم لما رفع الصحابة أصواتهم بذكر يعني أنت تعبيت كأدى صوت السنة ذكري سنة تعبتا الله سنة مثل يتمس أيها الناس يوم مثالي اربعوا على أنفسكم فسقطاكم فإنكم لا تدعون الصم ku ba bebe ko kurma kuke kira ba wala ga'iban ba wanda baya mu kuke kira inna ma tad'una sami'an basira kuna kiran sami' ne mai ji a kowane ne basira gani a kowane hali kariba wanda ke kusa da ku da ilimin sa sanin nan labi tad'unahu lalle wanda kuke kira dinnan aqrabu ila ahadikum ya fi ɗayan kusanci da shi min ulki rashidatihi yadda wuyar raƙumin ka ko abin hawan kai ki kusa da kai mutum ali bukhari da muslim sun yi wannan da bada sarki cewa innakum satarawna rabbakum za ku ga ubangiji ku kama tarawna kama kamar yadda kuke ganin wata daga ya tabbatar a daren da ya fi kada a cikin daren sha uku kuma kamar jama'a la tudammuna ba za ku su ba fi ru'yatihi a yayin da za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai gaji a cikin kuma su imani mai nista za'atun idan kuna da dama allah ta gulabu kar ku bari a fi ku a rinjaye ku a ala salatu akan yin wata sallah kawai da tsoron shams kafin rana ta kullo wa salatun da yin sallah kawai da gobe biya kafin ta bayi kaga sallar al'asar da sallar asuba wannan yana cewa sallar asuba tana ta bawa ga allah rana a kiyama fafa'alu ku aikata haka mutahuna hadith ibn rashin rahimahullah ta ila an amsali hadhihi al-ahadith zuwa ga makamantan waɗannan hadisai allati yukhbiru fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce manzo Allah sallallahu ke labartawa a cikin su su'arar bihi akan ubangijinsa bima yukhbiru bi da abinda Allah ya ba shi labari sai fa innal firqatan najiya Lallai, kungiya ku batacciya ahlus sunnah wal jamaa ahlus sunnah yu'minuna bi zalika sun yi imani da abin da manzon Allah sallallahu ya faɗa akan Allah subhanahu wa ta'ala kama yu'minuna bima akhbara Allah bi kamar yadda suka yi imani da abin da Allah ya bayar da labarin su fi kitabi a littafin min gairi tashrifin ba tare da tarayawa ba wala ta'tilin ko kwantarwa min gairi takfifin ba tare da nuna ƙasa ko yaya ba wala tamsilin ba tare da kamanta shi da tsofaffin bayan sa ba bal tabbas humul wasatu su ne tsakatsakiya fi firakin umma a cikin ƙungiyoyin al'umman nan su ne tsakatsakiya mafi kyau amma annan umma kamar da al'umma annan Muhammad sallallahu duka ta zama hiyar su take tsakatsakiya fil umam a cikin al'ummatai an ce tsakatsakiya mafi daraja an tuwafuna 70 ummatan an tumhairuha wa akramuha ala Allah ko ne cikin al'umma saba'in da Allah ya halitta a wannan duniya ko ka fi daraja ko falala a wajen Allah ba mu sabo ahli sunna su ne tsaka ya fi babu sifatin la a kan abin da shafi ko a babu sifatin Allah bai na ahli ta'til tsakanin ma'abuta tarewa da korewa aljahmiya kenan mutane bin sufwan su korewa suke wa ahli tamthil da kuma waɗanda suke ma'abuta kamanceceniya al-mushabbiha masu siffanta Allah su bayyana su shi wancan sun kore shi kuma wanda sun ƙetare iyakance da suka ba shi siffa zam irin taka irin tawa Sun kuma alisuna suka ce a'a abin da ya sifanta kansa da shi shi da ta shi da shi ba ta zama ce kuma irin na wana ba abin da ya kore kansa mu kore masa wa kuma masadun alisuna su ne suka tsakiya fi babu afa'alillah a babun ayyukan Allah bin wal qadariyya tsakanin kungiya ta jabriya wal qadariyya jabariya sun suna ganin cewa wato Allah ba shi da wani katabin a aikin bawa bawa shi ki tsara kansa komai su kuma kadiriya suna ganin a'a Allah gaba daya shi ki kaddara bawa komai bawa ba shi da komai kaga duk san Allah to su kuma Allah sun zama tsakatsakiya aka a cikin wa'annan wa gairin da makamcin waɗannan wa fi babi wa'idillah har da babu narko na Allah alusuna sun zama bainal murji'a wal wa'idiyya tsakanin da wa'idiyya murji'a masu ganin cewa kawai ai zunubi ba zai cutar da kai ba kana da imani wa'idiyya tana ganin cewa kawai za ka iya kafarta idan kai zunubi min al-qadariyya wa da su da sun wa'annan fi babu asma'il imani haka babu sunaye na imani wa da addini al suna nan ma nan ne su ma ne bainal sharuriya tsakanin yan tawaye kawarij والمعتزلة لمعتزلة وبين المرجئة والجهمية نعم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك أهل السنة سنة ليس كاتكية بين الرافضة كان الشيعة والخوارج دكما إنتاوي الرافضة ما هابي لا نبي سلم الخوارج ما يمسو وتتاوي وتتاواي الشيء وتاوي تاواي وأنقر جنان بناء وانا كده saboda makamacin wannan ربي واحد shine wannan fasali na wa qad dakhala fi ma dhakarnahu min al-iman billah yace tabbas ya shiga cikin abin da muka ambata dangane da imani da Allah al-imanu ma akhbara Allah bi wato imani da abin da Allah ya bada labari akan sa shi ma shiga cikin imani da Allah fi kitabi cikin abin da Allah ya rubuta a littafinsa wa tawatar a rasuli kuma hadisi da dama suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jama'a alim salafin umma da abin da malaman al'umma suka da kai min annahu subhana cewa Allah madaukakin sarki fauka samawati a saman saman sai ya fita daga cikin halitta san sama yake subhanahu ta'ala ala arshi yana kan al'arshin sa ba'inun ya fita an karki daga cikin halitta huwa subhana Allah mai sarki yana tare da su ma'am yana tare da bayan sa aina duk inda suke ya'lamu ma hum amilun يا سن أبن نسكي أيك توا كما جمع بين ذلك في قوله كما يدع أن لا تتر وأن أتين فضل بسان هو الذي خلق السماوات والأرض ألا شيد وندي أن تسميد كسبين في ستة أيام أكتم فالكي شدة ثم استوى على العرش فهمن يديديه أكم الأرش يعلم ما يريد في الأرض يا سن أبن ديكي شغاتي جنكتا وما يخرج منها دا أبن ديكي فتوالا جنكتا وما ينزل من السماء دا أبن ديكي فتوالا جنكتا وما يعرض فيها da abin da yake hawa sama wahuwa ma'akun shi yana tare da ku aina ma'akuntum duk inda kuka kasance والله بما na بصير Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa walaita ma'ana kore ba shi ne ma'ana faɗinsa ba cewa hu ma'akun ai annahu cewa shi mukhtalifun ya shafuɗa ya garwaya da kan idanunta ba shi da ma'ana wannan ba a ina haza wannan wanda ya fi ɗaga kuwa la ta waje hulloka ya sani larabcin da yake wajen ma baya nuna haka bali kamar aya ta ai aya wata shi zai nuna maka aya bali kamar ayatin aya wata aya ne min ayatin lalata karin allah min afghari makhluqati na cikin mafi kankanta halittun da allah ya sama huwa mawdu'un fi sama Allah ya sanya shi a sama huwa mu'al musafir duk inda wanda bai zai bi shi wa da wanda yake ba mai tafiya ba aina ma kana duk inda mutum yake wata zai bi shi yana sama amma ko duk yake zai bi shi <laughs> kaga wani an khairin misali huwa subhana ga wanda kuma wata irin wannan abu to ina ga wanda ya halicci wata wa subhana Allah mu sarki bako aishi yana saman al'arshin sa raqibun mai kulawa ne ala khalqihi ga halittunsa muhaiminun alaihim mai kare su ne mutsari'un alaihim mai ganin su ne ila gairi zalika zuwa wani wanda mai ma'ani rububiyyati da cin ma'anar mulkinsa da halittarsa da cikarsa da bajiyarsa wa kullu hadal kalami duk wannan zancen alladhi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata min annahu fawqa al-arsh cewa Allah da mun al'arshi yake wa annahu ma'ana yana tare da mu haqqun gaskiya ne ala hakikati yadda ya zo haka za a bashi ba tawili la yahtaju ila tahrif wannan baya buƙatar wato wani kaucewa ko wani zamiya walakin misanu kai wannan sai dai dole a kare wannan zance an ba kadiba gaba da shigowar da ta darce na ƙarya misalu kamar yace an yi zanna a da cewa an zahir أي دائر فأنت هنا لكم في السماء أي أن السماء تبدله تقله وتعيد من أنت أسميك تكينا أن السماء تبدل وتي والسماء كما تحنوها أو تقل وكون جاءت وهذا باطل إذا أنت وانا شرميني كرياني بعد أكل بالجماعة عن العلم والإيمان ده هو ما متعل من الإيمان فإن الله بمؤلم تفكيك أدوى سعى كرسيه والسماوات والأرض كرسيه فليها للتعياق أرض السماء لك باشي كان سبب الأرض سيابقى من الأرض سميرك باشكة سبحانه وتعالى وهو يمسك السماوات والأرض شنو أنه بيه دنك سميرك السي كوكما شيء جارك سميرك السي أنت الزلكة سبحانه ويمسك السماء أنت قاع عن الأرض إلا بإذنه شنو كامل سما كتفاعله أكل أكثر ما فاتفني إذن ننسى ومن آيات اللي بتكين آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره سما لك السيكوتي تبقى تبقى بأمره لأمه na ce a sama yake ana nufin ya fita daga cikin halitta a sama sai yake duka kuma tsakanin da al'ashi babu alaƙar taɓa juna ko gida, ko taɓa shi babu wannan ibada ta ya fita daga ciki su subhanahu wa ta'ala fafi da rabewa wa qad dakhala bi dhalika ya ta cikin imani da Allah al-imanu bawa iman bi annahu qaribun cewa Allah kusa yake mujibi ko mai amsawa ne kama jama'a bai bayyana zalika bi qawli kamar yadda tattar hakan wato tsakanin wa'in na abubuwa ma'anoni guda biyu a cikin faɗin da ya ce wa sa'alaka ibadi idan na sun tambaye ka wa idan sa'alaka ibadi anni idan na sun tambaye ka a kaina fa inni ba, lallai ni a kusa nake fa inni ba. لن يغفرك أجيب دعوة الداع ما أنت كرمي كرا إذا دعان إذا يكرنا فليستجيبوا لي فنيم أمسى واتا وليؤمنوا بي في إيمان دني لعلهم يرشدون تبثات شريات la’allon yawon shugurun tabbas na shirya aya ƙoro da faɗinsa. sallallahu alaihi wasallam innal ladhi wanda kuke kira ya kusa bai aqrabu ila a'adikum ya tsaya ku ta da shi min ummi fiye da yadda wiyan dabba da ya hauta ki kusa da shi wa ma zuka bil kitabi abinda aka ambata a cikin qur'ani da hadisi min qurbi na kusancin Allah wa ma'iyyati da tarayyarsa la yudafi ma zikira baya kore abin da aka ambata min uluhi na daukakar sa a saman fauqiyati da kasancewar sa a sama fa inna subhana domin Allah da sarki dai suka mitiri shay'un babu wani abu da yake kama da shi bi jami'ul wujuhi a dukkanin sabobin sa huwa alim shi ma madaukaki da fi duluwi cikin kusanci qaribun fi uluwi kaga sai ke cikin daukaka yana sama sai yana kusa an gane yana can sama yana kusa da bawa alim bi duluwi madaukaki ne cikin kusancinsa qaribun abu sai ki biyo uluwi cikin daukakarsa yana ne kuma yana kusa da ba kaga wa min al-iman billahi wa kutubihi yana daga cikin imani da Allah da zabansa al-iman ba wa imani bi anna bi anna al-qur'ana cewa qur'ani kalamullah dan san Allah ne munazzal kuma abin saukarwa ne gairu makhluqin ko ba da ba da wajen Allah ya zo wa ilayhi ya'ud kuma zuwa gare shi zai koma wa anna Allah lalle Allah wani sarki ta kallama bihi Allah shi ya furta Qur'ani ya fade shi hakikatan hakikanin zance wa anna hadha al-Qur'an wannan Qur'anin alladhi anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fada shi ga Annabi sallam. sallallahu wa kalamullah zancen Allah ne hakikatan a hakika la kalama gairi ba da san wani sabani wala ya yajuzu ba ta ma alatta itlaqul ƙauli. wato a furta wani zance da annahu tun an kalamin wai kawai ana wai fassaro zancen Allah ne an gane kamar ce ai Allah ya fassara nan ko sai mala'ika biyu ya fassara ma'anarsa da yana dukkan kaza a fassaro da taro a tsinda su cif da cif sauti da harafi komai na daga Allah yake au ibaratu wa ku ta ai ibada ta wata jumla ce da aka fassaro bal idza qara'u an-nas إذا متى ليس فرز شيء أو كتب بوشكر متجبل صاحب الشيء تجده لن يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله دون بي ودون بفتد الشيء إذا مولى سر الله بني سلم متى نسكر متجبل سلم متى نسكر كرز شيء حقيقة وإن الكلام دوم شيء تنسي إنما يضاف حقيقة أنا رأى شيء إلى من قال بزوج وندي يا يا فتش حقيقة حقيقة ila man qala hu mubdi'an wa mubtadi'an ga wanda ya fadi shi a karan fari la ila man qala hu muballigan ba wai ga wanda ya fadi shi ta ni isarwa ba mu'addiyan wanda ya bayar da shi a idan aka ce Allah ya aiko Jibril da kai magana Jibril ce magana Allah ce ko ni ne na aiko ka da magana na cikin jikin wani abu magana ta ce ba magana ka bace shi ne magana da ya faɗa ma'ana fadinar kalamun shi zance inna ma yubafu ana raba shi da shi hakikatan a hakika yadda yake ila man qala ba wanda yake shi mutadi an akaran fadi la ila man qala muballigan ba wanda ya faɗi shi ta hanyar isarwa ba mu'addiyan yana mai ba da shi kamar yadda aka aiko shi ba wa kalamullah qur'ani da saka da hurufuhu arafatsa wa ma'ani da ma'anoninsa laysa kalamullah laysa kalamullah shurufa dun al-ma'ani ba za a ce dan san Allah ne al-shurufa harafan dun al-ma'ani ba da ma'anonin wannan ma'ani a ce a'a ma'anonin ne dai na Allah duk da shurban da harfa Wani shi ya yake da ahli sunna wa qad dakhala aidan wa har wa yadda ya daga cikin imani da Allah fi ma zakarnahu shin abinda muka ambata muku ne imani Na daga imani da Allah wa bi kutubihi da littafansa wa malaikati da malaikatu wa bi rusulihi da manzanninsa al iman bawa yin imani bi anna ya mu'minina yarawnahu cewa mu'minai Allah ta daga ciki za su ga Allah yawon kiyama ranar kiyamar iyanin ido da ido bi absari da idanun su kamar ya shamsa kamar da suke ganin ranar sahwan da sassafe laisa biha sahaba a san da wani wato gajimare ko kida wato ya taba shi sanda bai taba shi ba sanda gajimare ko kida ba taba ta ba wa kamar ya rauna game da mutane suke ganin wata da ya talbadar a daren da cika da haske la yi ba mu da kwatar ba sa yi iru ya ce يرون ذلك سبحانه وتعالى ذات لأنهم في السلك هم في عرفات القيامة سنة فرفات في نهر القيامة ثم يرونه كان ذات نشي بعد دخول الجنة بعد شفاء الجنة كما يشاء الله سبحانه كما يدعى الله ومن الإيمان باليوم الاخير يرى المسلمان بين الشيخ al-iman bi kulli ma akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ba imani da dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya labarta imma ya kuni da abin da zai kasance ba'da al-mauti bayan mutuwa fa yu'minuna bayan za su imani bi fitnatil qabri da kuma jarabawa da za a yi bawa a qabri bi azabil qabr da za azabul qabri wani ni'imi da ni'imata Allah ta samu cikin amma al fa amma fitna jarabawa shine fa inna an-nas su mutane yumtahinun za a zarba su fi kuhuri masu ruwan ruwansu ويقال للرجل ذا أشيد متك رجل في الشيء حديثي من ربك وأنين أبنجتك وما دينك منين دينك ومن نبيك وأنين أنبك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في تبت هو ما في إيماني كم تشير أمسا في الحياة الدنيا كم يدي تبتم تمسد كم تشير أمسا أنا لها الدنيا وفي الآخر هكا إلى الله يرى هكا أشي قبله فيقول المؤمن مؤمن ذات ربي الله لألا شيء أبنجتنا والإسلام ديني مثل تشيني الديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي أن محمد صلى الله عليه وسلم شيني نبينا وأما المرتاب أمامي قوته فيقول ها ها ويو ويو لا أدري يبقى سيد الله سمي لنشي ما سوء بنجي سمعت الناس يكون نابو قام نابو كتا كنجيو نابو كتا شاتا شاتا سمعت الناس يقولون شيئا نادم تاني سنة فضل وانا أبو قلت ni ma sai na fada fa yi turabu sai a dake shi bimir zabba da wata guduma mir zabba min hadidi da wata guduma ta karfi da wata karfi bai sai sai balle da karar sai hatan wata irin kara ya sama'a kullu shay da halitta za su ji ila al-insan in ba mutum ba walau sami'a al-insan da mutum zai ji wannan karar da su'ika wallahi da ya suma suma ba'da hadhihi al-fitna sannan bayan wannan jarabawa إما نعيم قولي نجمع الله سامعتك إما عذاب وعذاب إلى أن تكون السنة إلى أن تكون الكيامة الكبرى هل ذو أفندى بباء الكيامة الزاشك أرماء القيامة متوى دباوعي وتعاد الأرواح ذا داون رايك إلى تسجيل الأجساد ذو أجكم وتقوم القيامة القيامة ذات الآية التي أخبر الله بها وانسل الله يبقى لا برشاشة في كتابه أكيد الشعب وعلى لسان رسوله ya labarta akan hancin manzonsa wa a alaiha almuslimun kuma musulmai suka hada akanta fa yaqumu an-nasu mutane za su tsaya min um, uh, za su tashi min kuburihim daga cikin kubururuwan su da rabbil alamin dan su je su fuskanci ubangijin tarikai shufatan suna marasa takalma marasa ulina uratan suna matsaraita gurlan suna masu lofa babu kaciya a cikin su wata da domin rumun shams rana za ta zo daidai da Ko za ta zo dab da su wa yulzimuhum da arab kuma wato gumi zai lullube su ko zai haɗe su ko zai nutsar da su fa tun sabul mawazin za a sanyi ma'aunan ayyuka fa tun zalu biha a'malul ibad da su za a za a auna ayyukan bayi fa man tafarat mawazin duk wanda ma'aunan aikin sana a sayri ya nauyi shi da ire-iren sa ko ulai ka hulu fishun ne masu rabu ومن خفت موازينه يوضع بأنا أنكي في يتبسكوا إذا باب قومي فأولئك الذين خفروا أنفسهم سنة وأن تلك أسعاد الكايو كنسوا في جهنم خالدون ذا ستوام أتشهم في جهنم وفي شر الدواوين ذا أوات تكجو وهي سحائب الأعمال شين تكجن أيضا باي فآخذ الكتابة أقول لذلك كل تابوت بيميني تاني دامنته وآخذ الكتابة أقول لذلك كل تابوت بشماله دانتنا أبوه أو من وراء ظهرك ولكم ذكر فأتى قد بيانك كما قال الله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ذكا متن وكل إنسان ذكا متن ألزمنا طائرة من سنيا مثل الجاء أيكا فاء ألزمناه طائرة مرات يا مثل مثلتا أن يكنسى في عنقه أو ينسى ونخرج له مثل شيء يوم القيامة أرانا القيامة يوم القيامة أرانا القيامة كتابا أما زين للتافي يلقاه zai gamu da shi manshura a buɗe ƙirƙira kitaba ka karanta littafinka ƙirƙira kitaba ka karanta littafinka kafa bina fikan yau yau kanka ya isar maka alaika hasiba من جيدة غريكة ويحاسب الله خلائق وبنجد ذيه هالتو إثابي ويخلو بعبده المؤمن الذي كيف أنسل وهو صبو مني طيب أنت فيكرره بذنوبه الذي تبقى تمثل الزنوان دي الدنيا كما وصف ذلك في كتاب السنة فإذا أكتفر تهاك أسوء القرآن دانيسي وأما الكفار أما كفري فلا يحاسبون محاسبة bayan su tabi ba mu muhasabata man tuzan hasanatu wa sayyi'atu irin zirbin wanda za a auna zaliban sarkiyawa ayyukansa fa innahu shi kafiri la hasanata lahu ko fa innahu yadda lamarin yake la hasanati lahu su ba su da kyawawan ayyuka walakin sai da cewa tu'addu a'maluhum za a irga ayyukan nasu wa tuhsa a gidan yasa iyakance su fa a a da su kai فيوقفون عليها جاء إلى سوء كي ويقررون بها أتبت مفتع أبدا na نذنبه وفي عرفات القيامة أفرفات يسير الفيل القيامة الحوض أقول تبكي المورود أبنشا للنبي صلى الله عليه وسلم نمن زن الله صلى الله عليه وسلم ماؤه نوم ونتبجي الشد بياضا يا فتنن هسكي من اللبن في يد لولو وأحلى يا فتاكي من العسل في يد الزمى آنيته هو رين في الاسكي دكوفنا عدد نجوم السماء adadin taurarin da suke sama dole hu shahar tsawonsa ya kai tafiya wata guda wa ardu faɗinsa shahar na tsawon tafiya guda ne mai ya shirabu mai sharba duk wanda ya sha makulwa ɗaya daga wannan ruwan la ya zama ba a da abada bari sake jin kishirwa ba haka wanda Allah samu na kamar da zuwa masu cikin farfajiya wa siratu sirati shi ma masukun abin gicciyawa ne alamatin jahannam a tsakiyar wutar jahannama huwa jisr wata gada ce wa siratu sirati mansubun abin gicciyawa ne ala masjid jahannam a tsakiyar wutar jahannama wa huwa jisr wata gada ce allazi bayna aljannati wan nar da take tsakanin aljanna da wuta yamuru an-nasu ala qadri a'malihim mutane za su ƙetara ta kansa za su za su gita bisa gwargwadon ayyukansu ba daga cikin su yamo a zai jifta kalamshil basar kamar kiftawar ido wa minhum daga cikin su man yamurru akwai wanda zai kifta kalbar kamar gudun walkiya wa minhum daga cikin man yamurru kare shi akwai wanda zai fice gifta kamar gudun iska wa minhum man yamurru wanda zai fice kalbaratul jawad kamar wato ingarman doki wa minhum daga cikin man yamurru akwai wanda zai gifta kamar wato ababen hawa daga akwai da zai dinga rimi yana gudu a aduwan gudu wa minhum daga cikin su mai yamshi akwai da tafiya zai akai mashiyan tafiya wa mai man yadhhab a cikin akwai da zai ja gindi zahfan jan gindi wa minhum man yuqtaf akwai da kuma za a fusgo shi khafan fusgowa wa yurka sai a jifa shi fi jahannam wutar jahannama fa inna dhikra lalle wannan gada ta ta sirati alaihi kanali akwai ƙugiyoyi a cikin ta dabbafin na za ta dinga fusko mutane tana fatso mutane bi amalihim bisa ga gudan ayyukan kamar marra an sira duk wanda ya fice cikin sirati da aljanna shi ne zai shiga aljanna wa idza abaru alai idan ba suka keta rashi waqafu za su da su ala qantara akan wata gada بين الجنة والنار كان كان الجنة وتا ويقتص في راموة لبعض من بعض لابد الثاشي في والثاشي وإذا واتوا wanda duk yan aljanna ne amma da ya taɓa halarar wannan wanda ya taɓa musulun wannan wanda ya taɓa taka wannan nan faida huzibu idan an karkaɗe musu wannan abu wani ku an wanke wannan wato hancin ko kullaci ko shigidi da ke cikin zuwa wajen kowa uzina lahum da an cikin ne biyu da kuma jannar shiga aljanna subhana wa wani man yadda man yastaftishu farko wanda zai kwankwasa a buɗe masa babu janna يقول وما تقبع الجنة محمد صلى الله عليه وسلم أنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة هي الأمم أمته فالأمم الأمة لا تجعل الجنة تجعل أمتي على أمته ولو صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات دام سلم ينال الجيتو ولا أبو أجلان الجنة أما الشفاعة الأولى أما وقت يجون فالكم فيشفعوا zai nemi ceto ne fi ahalin mawqif waɗanda duk suka tsaya a filin alkiyama wanda ya shafa wanda ya shafa wanda ma ba su ba hatta yi kuma mai nahu dan a yi hukunci tsakanin su ba a da an yi taraja al'ambiya bayan wato bayan duk annabawa sun nuna cewa su ba matsayin su bane adamu kama annabi adamu nuhu da nuhu ibrahim da ibrahim وموسى لأن موسى وعيسى لأن Isa, ابن Maryam. an shifa kowanne ya dawo daga baya da baya gaba da neman wannan ceto hatta da tahiya ilaihi har sai wannan ceton ya cike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yake cewa a aqida al-sunna ba ba fi da ceton manzon Allah sallallahu ba wannan ba gaskiya bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce al'umma duka da halittu ceton farko shine amma ne da'i wannan hisabi wannan ya ce kowa wannan a takar auna ya zai rubuta wannan da domin an ga mutane a filin alkiyama shekara da shekaru ga gumi ya haɗe mutane ga wuya ga kaza wa amma shafa'atu tsaniya amma ta ci na biyu da na sallam fa yi a yi sallam zai nemi ci mako fi wato zai nemi ci to fi ahal janna a yan aljanna an yi dukkan janna cewa a ba su damar shiga aljanna wa hata ne shafa'ata ne wannan ce ta guda biyu khafatani a keɓance suke lauyi wa manzan da su ke bi amma shi ba'a salisa amma su fi na uku bai shi ba'a alim salbet nemi ceto flimani da haƙƙan na wasu ya tantance ta huta wa bi shafa'a lahu wannan ta shafe shi kulli sa'irin nabiyyin ta shafar ko annabawa wa siddiqin da ragowar siddiqai wa gairin da da wannan sai shi ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi ceto fi man istahaqqa an-nar wanda ya tantance shi huta Allah ya dukula cewa ya shigar ta kaji kuma ya cancanta sai alaihi sallam Allah ya ba shi sanin sai Allah ba. wai fa'u zai kuma ne mutu to fi man dakhalaha wanda ya shiga an ya kharuja minha ya fito daga ciki Allahu akbar wa yukhrij Allahu min an Allah zai fito da wasu bayi daga cikin wuta wa wasu mutane bige da shafa'a kuma babu ceto Allah zai fito bal bi fadli tabbata fadlatu wa rahmati da rahmatsa wai buƙatar janna fadlu yake cewa a cikin gidan aljanna wani kingi zai rage ma'ana wasu gidaje za su rage a gidan aljanna amman da khalaha min alina duniya wato waɗanda ba su kiyata ba cikin mato cikin ma'abutan duniya bayan shi Allah da ha a kawamin Allah wasu mutane daban da hadin wannan ويدخلهم الله ويدخلهم الجنة ألا شكد في الجنة دنيا القول فيها في الجنة فيها الجنة وأصنعوا ما تظنون ونسوا الدار الآخرة للحساب والسيئ والثواب والعكاد والجنة والنار وأن أنا أتوقع بشر Yeah. temptation ló ṣe pàtó fẹ́ni fẹ́ni. Again, yeah.